radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin zangon shirin Hausa na Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa muna tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda shi za mu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su. idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu bin kwana da ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin namu amma kafin a ji abubuwan da na ambata sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 12 ga watan satumban shekara ta 2021 daidai da biyar ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan satumban shekara ta 1974 sojojin kasar ethiopia suka yi wa sarki haila salasi juyin mulki an haife shi ne a shekara ta 1892 a kasar ta habasha da farko dai an ba shi gwamna a wasu jihohin kasar sannan kuma ya zama yarima mai jiran gado da ƙarshe kuma a shekara ta 1930 ya zama sarkin kasar ta habasha sarki haila silasi ya yi ƙoƙari matuka wajen kyautata rayuwar mutanen ƙasar habasha da farko ya haɗa kan ƙabilu na ƙasar sannan kuma ya kyautata tattalin arzikin ƙasar inda ya kafa kotuna da kuma rubuta kundin tsarin mulki sannan a ɓangaren ƙasashen waje kuma ya tafi kasashe kimanin sittin a duniya ya sami dama ta mayar da birnin addis ababa ya zama cibiyar kungiyar kasashen afirka ta oau a wancan lokaci wanda kuma har yanzu birnin addis ababa shine cibiyar kungiyar wadda daga bisani ta koma tarayyar afirka ko kuma au wanda kuma har yanzu hedikwatar tarayyar afirka tana nan a birnin na addis ababa fadar mulkin kasar habasha a tsakanin shekarun 1935 zuwa 1941 sojojin italiya sun mame kasar habasha amma turawan ingila suka mai da shi kan mulki amma da ƙarshe bayan shekaru 35 yana sarauta wasu sojoji sun yi masa juyin mulki a rana irin ta yau sannan shekara guda bayan haka ya rasu da ƙarshe masu saurari kwakwan san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan satumban shekara ta 1980 janar kan'an erwan babban hafsan sojojin kasar turkiya ya jagoranci wani jiwon mulki wanda ke farda gwamnatin prime minister suleiman demiral cin hanci da rashawa da kuma taɓarɓarewa tattalin arziki na kasar turkiya na daga cikin dalilan da suka jawo sojoji suka kwace iko a kasar amma bayan shekaru takwas sojojin sun gudanar da zaɓe kuma sun mika mulki ga zababben shugaban ƙasa a shekara ta 1989 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa 6 da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Firaministan kasar Iraki na ci gaba da gudanar da ziyara aiki a kasar Iran. yahudawan sahyuniya sun sake kama hudu daga cikin falasinawa waɗanda suka kubutar da kansu daga kurkukun yahudawan isra'ilan a najeriya kuwa shugaba buhari ya buƙaci likitoci da su koma bakin ayyukansu tons kuma ga cikakkun labaran da ke da ke a yau ne firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya fara gudanar da ziyarar aiki a ƙasar iran tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa jim kaɗan bayan isowar sabbin nan tehran ya samu tarba ta musamman daga shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi inda bayan kammala faratin ban girma da aka yi masa a fadar shugaban ƙasa bangaren biyu sun shiga tattaunawa ministocin gwamnatin ƙasar iraki bakwai ne dai suke yi wa firaministan ƙasar iraki rakiya a cikin tawagar tasa a ziyarar da yake gudanarwa a birnin tehran ana sa ran a yayin wannan ziyara bangaren iran da iraki za su tattauna muhimman bututuwa. waɗanda suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa kamar da kuma za su tattauna batutuwa akan alaƙa da ke tsakanin su da kuma da za a ƙara bunƙasa ta a dukkanin ɓangarori musamman ma a ɓangaren harkokin tattalin arziki da cinikayya baya ga haka kuma ana sa ran gwamnatocin ƙasashen biyu za su rattaba hannu akan yarjejeniyoyi na haɗin gwiwa tsakanin su musamman kan batutuwa suka shafi tsaro da kuma batutuwa waɗanda suka shafi samar da makamashi da wutar lantarki ana sa ran firaministan ƙasar iraqin zai gana da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin iran wanda suka hada da shugaban majalisar dokoki da kuma shugaban majalisar tsaro ta ƙasa yahudawan sahiyuniya sun sake kama hudu daga cikin falasinawa shida waɗanda suka kubutar da kansu daga gidan kasan isra'ila shafin yaɗa labarai na palestine leon ya ba da rahoton cewa gwamnatin yahudawan isra'ila ta sake kame hudu daga cikin falasinawa wanda suka kubutar da kansu daga gidan kasan isra'ila a wannan mako bayanan ya ce tun banda falasinawan suka kubutar da kansu daga gidan kasan jami'an tsaron yahudawan isra'ila suke farauta su inda suka kama wasu daga cikin dangin falasinawan da suka tseren amma ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron yahudawan sun iya kama hudu daga cikin falasinawan kuma sun sake mayar da su gidan kaso a nasu bangaren kungiyar gwagwarmar falasinawa sun gargadi isra'ila akan daukar duk wani mataki na taba lafiyar falasinawan domin taba su yana a matsayin taba dukkanin al'ummar falasdini ne yanzu haka dai akwai dubban falasinawa wanda suke tsare a cikin gidajen kasan isra'ila mafi yawa daga cikin su dai isra'ila na zargin su da kasancewa mambobi a kungiyar gwagwarmaya da mamayar da take yi wa falasdinu to jama'a masu warkar da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban najeriya muhammadu buhari ya roƙi likitocin ƙasar waɗanda suke yajin aiki da su yi wa allah su yi wa ma'aiki su koma bakin aikansu domin samun damar ci da tattaunawa da jami'an gwamnati domin shawo kan matsaloli waɗanda suka addabe su shugaba buhari ya roƙi sauran ma'aikata na kiwon lafiya waɗanda suke shirin tsandama a cikin yajin aiki da sake yin tunani kan hakan inda ya bayyana cewa kasar tana buƙatar ayyuka na ɓangaren kiwon lafiya fiye da kowane ɓangare musamman ma a daidai irin wannan yanayi da ake cikin fuskantar matsaloli a ɓangaren kiwon lafiya shugaba buhari ya ce rayukan mutane waɗanda ake salwantarwa a lokacin yajin aiki likitoci na da matuƙar tasiri saboda haka rungumar hanyar tattaunawa ita ce tafi yajin aiki buhari ya ce a shirye yake ya biya dukkanin saka da likitocin suke bi da zaran an kammala tantance su inda ya kara da cewa yajin aikin nasu a wannan lokaci ba abin da ya dace ba ne shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana cewa iran da hukumar makamashin ta duniya wato iaea e dole ne su aiki tare da juna tashar press tv ta bada rahoton cewa a zarar da yake gudanarwa a yau a birnin tehran shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya bani cewa ya zama wajibi dukkanin bangarorin na iran da hukumar IAA su yi aiki tare da juna wannan yana zuwa ne dai bayan 'yan kwanaki da hukumar ta fitar da wani rahoto wanda yake sukar kasar ta iran akan irin matakan da take ɗauka na hana jami'an hukumar sanya ido akan ayyukan nukiliya da iran take gudanarwa bayan karewar wa'adin da iran ɗin ta wa hukumar ko a ranar alhamis da ta gabata wakilin kasar rasha a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya mikhail olenov ya sanar da cewa kasarsa ba za ta goyi bayan duk wani mataki da hukumar iaea e za ta dauka akan kasar iran ba olenov ya ce babu wani dalili wanda zai sanya hukumar ta siyasantar da ayyukanta domin kowa irin bayanan da hukumar ta bayar dangane da shirin iran na nukiliya a baya bayan nan ba bayanai ne waɗanda za su taimaka wajen warware takardamar da ake akan shirin na iran ba akan haka ya ce a zaman alkalai da hukumar za ta gudanar idan har suka fitar da wani kuduri na ɗaukar matakin takurawa kan ƙasar iran to a nan take rasha za ta yi fatali da matakin kuma za ta hana kudurin wucewa to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. Shirin da bisa ga al'ada ya saba kawo muku labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan Radio Hausa VOH. To shirin namu a yau zai duba wasu daga cikin labaran da suka shafi noma ciki har da yadda matasan Afirka suka lashe kyautar fasahar kirkire aikin gona. Sai kuma wani batun da ke cewa shugabannin Afirka sun shida da anniyar ajandar samar da abinci a wani mataki na farfadowa daga tasirin da annobar cutar corona ta haifar wa da nahiyar da fatan za a kasance a tare da mu Somarila bari mu fara da labarin da ke cewa matasan afirka sun lashe kyautar fasahar kirkire-kirkiren aikin gona wasu matasa biyu da suka nuna bajantar kirkire-kirkire 'yan kasashen kenya da kuma najeriya sun samu lambar yabo ta lashe tsabar kuɗi da ya kai dala miliyan ɗaya da rabi bisa fasahar da suka kirkira irin ta farko wacce za ta haifar da sauye-sauyen bunƙasa ayyukan noma a nahiyar afirka matasan da suka lashe gasar fasahar aikin gonar wadda gidauniyar raya ci gaban ƙasa da ƙasa wato hifa international ta ɗauki nauyin shiryawa daga cikin matasan biyu da suka lashe gasar ta fasahar gona ta 2021 ta afirka akwai inyameka ikegunu wanda ya kafa kamfanin gold hops wani kamfani ne a nigeria wanda ke samar da makamashi ta hanyar amfani da hasken rana yana kuma samar da wuraren ajiya masu sanyi wanda manoma za su iya adana kayan lambu da ganyayyaki a cewar ikegunu ya kafa kamfanin gold hope don samar da hidimomin wuraren ajiya masu sanyi wanda ake biya kafin bayar da hidimar a buɗaɗɗun kasuwanni lamarin da ke bayar da dama ga 'yan kasuwa inda za su iya adana ɗanyun kayayyakin amfanin gona daga kwanaki biyu har zuwa 21 sannan fasahar tana rage ya hasarar da ƙananan manoma ke tafkawa da kashi 50 cikin ɗari bayan girbe amfanin gonarsu. su anan kuma masana ne ke bayyana cewa manufar bunƙasa abinci na ƙasar Sin lokacin fama da annoba ya ja hankalin Afirka. Ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi wajen kiyaye manufofinta na samar da abinci da bunƙasa aikin gona a yayin da ake fama da annobar corona ya kasance babban darasi ƙasashen Afirka. masana sun bayyana cewa ya kamata kasashen afirka su rungumi ingantaccen tsarin da kasar sin ke amfani da shi wanda ya kunshi amfani da tsarin ciniki ta intanet domin rage illolin da annobar ke haifarwa ga fannin ayyukan gona da hada-hadar kasuwanci fadal indiam mataimakin shugaban gamayyar kungiyar bunƙasa ayyukan gona ta afirka da ke da ofishinta a nairobi ya ce kamata ya yi fannin aikin gona ya zama wani muhimmin shigo na haɗin gwiwar sin da afirka ya kara da cewa fannin yana da matukar alfanu wanda ya hada da farfaɗo tattalin arzikin mazauna karkara samar da abinci da guraben ayyukan yi da kuma dogaro da kai ga matasa. A can daure Najeriya ƙasan mu Allah ya ba da arzikin noma kasan na mu noma gero mu noma dawa. to bari mu karkare shirin da wannan aniyar da shugabannin kasashen afirka suka jaddada game da ajandar samar da abinci da shugabannin kasashe da hukumomin gwamnatocin kasashen yankin hamadar afirka suka jaddada anniyar su game da ajandar samar da abinci a matsayin wani bangare na shirin farfadowa daga annobar corona da suke gabatar da jawabai a wajen taron korin dandalin bunƙasa ayyukan gona na afirka na bana wanda ke gudana a nairobi babban birnin kasar kenya shugabannin sun ce akwai bukatar a sauya salon ayyukan noma domin bunƙasa samar da abinci da tabbatar da inganta samar da sinadarai masu gina jiki da bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shigar mazauna karkara yayin da nahiyar ke faɗi tashin neman farfadowa daga mummunan tasirin da annobar corona ta haifar ƙasar kenya ce ke karɓar bakuncin taron kolin na dandalin bunƙasa ayyukan gona na afirka na bana daga ranakun bakwai zuwa goma ga watan satumba mai taken hanyoyin farfadowa da karfafa tsarin samar da abinci. kuma ga shinkafa ga aca kuma ga maiwa ga alikama muna noma To masu sauraro iya abin da ya tsoka kenan a cikin shirin namu koma noma a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Kare mu koma kan noma, kare mu koma gun noma, mu tara abinci ƙasan mu, mu samu abincin da za mu ci, mu yi sutura ƙasan mu, mu samu abin yin sutura. kana sannan mu nemi kuɗi mu kare mutunci na kanmu. Mu kare mutunci ƙasar ka. Mu kare mutunci na kanmu. Eh, mu kare mutunci ƙasar ka. Tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Barin haɗa ku da Nima Shamshadi a cikin wannan waƙa da ya tsara mana. Da fatan masu saurare sun ci mu kuma za su ji daɗin shirin. Ai saurare lafiya. قشنگه تبد بیرون غمه کی وقت تنگه بگیر دست اونی که بیقراره پیده قلبی نبه باز پاره پاره بیدی مهر خدای تا بمانی پورم دیله با مهربانی کن دل با مهربانی این مهر خدای تا بمانی بورا کن تی با مهربانی با مهربانی با مهربانی نمره بسازی نباید گیتره هرگز ببازی تو وسی زندگی امر بسازی نباید گیتره هرگز ببازی دیدی مهر خدای تا بمانی کن تی دیله با مهربانی کن تی دیله با مهربانی An gaishe ka Nima Shamshadi a cikin wannan waka da ka raina mana da fata masu amfana kuma sun ji daɗin shirin. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu kiwo sabuwar wakar. Amma kafin nan, amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng چشمات پر امیدن احساس قشنگی روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم حال منو دیدن قلبم پر احساسه ببین چقدر دوری تو حساسه همیشه وقت دل تنگی تو این دنیا به جز تو هیچ کسو دیگه نمیشناسه Merci. روزا که بارون میزنه به شیشمون انگار خدا نشسته اینجا پیشمون چشام از قصه بودنت خیس همش بابت بودن تو ممنونم ازش ممنونم ازش آرامش این خونه to don ne ma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya na wannan lokaci amma da kima da sauran 'yan dakikoki kaɗan sai mun sake ta so su daga cikin labaran da aka riga aka saurara a yau ne firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi ya fara gudanar da ziyarar aiki a ƙasar iran da shirar al'alam ta bayar da rahoton cewa jim kaɗan bayan isowar sabbin nan tehran ya samu tarba ta musamman daga shugaban kasar iran ibrahim ra'isi inda bayan kammala faratin ban girma da aka yi masa a fadar shugaban ƙasa bangarorin biyu sun shiga tattaunawa ministocin gwamnatin kasar iraki bakwai ne dai suke yi wa firaministan kasar iraki rakiya a cikin tawagar tasa a ziyarar da yake gudanarwa a birnin tehran ana sa ran a yayin wannan ziyara bangaren iran da iraki za su tattauna mahimman batutuwa waɗanda suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa kamar da kuma za su tattauna batutuwa akan alaka da ke tsakanin su da kuma da za a ƙara bunƙasa ta a dukkanin bangarori musamman ma bangaren harkokin tattalin arziki da cinikayya baya ga haka kuma ana sa ran gwamnatocin kasashen biyu za su rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi na haɗin gwiwa tsakanin su musamman kan batutuwa suka shafi tsaro da kuma batutuwa waɗanda suka shafi samar da makamashi da wutar lantarki ana sa firaministan ƙasar iraqin zai gana da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin iran wanda suka hada da shugaban majalisar dokoki da kuma shugaban majalisar tsaro ta ƙasa yahudawan sahiyuniya sun sake kama hudu daga cikin falasinawa shida waɗanda suka kubutar da kansu daga gidan kasan isra'ila gwamnatin yahudawan isra'ila ta sake kame hudu daga cikin falasinawa waɗanda suka kubutar da kansu daga gidan kasan isra'ila a wannan mako to da wannan zamu gagare sai Allah ya kama can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu dun kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.